na ce me zai hana haɗa yaran nan khalifa ɗin wajen zainab da hananta a musu aure kai shekaru da dama ban taɓa jin ka zo da daɗin magana irin wannan ta yau ba wallahi wannan magana ta yi daɗi na ji daɗin ta ƙwarai ƙwarai ƙwarai da gaske kwanakin mun yi magana da mahaifinka yake gaya mu ka fara polytechnic sai kuma ka watsar me yasa za ka watsar haka ne amma da yake sana'attawa kullum tana bukatar sai na fita nema sannan kuma ga ɗawainiyar iyayena a kaina shi yasa na haƙura da karatun a yanzu ba zai na haɗa guda biyu ba a lokaci ɗaya ba zan bari ka zama kamar bawa a cikin gidan nan ba duk wannan ayyukan da kake babu wanda ya tilasta maka kai ne ka saka kanka amma ina menene laifina don na kyautata wanda suka kyautata rayuwarmu Kaga, ni ban hana a kyautata kowa ba, amma abin naka ne na ga yana neman yayi yawa. Kai Jafar ina kayana da na baka ka wanke min jiya. Daman na gama wankin ne, to yanzu ina yin guga ne na so in na karasa sai na kawo maka. Da Allah kai sauri ka gama fita zan yi. Kai hakuri. Cancaɗi, wannan kwalliya haka wa aka yi wa ita? Ke. Ya ana ta riki ana cewa za a yi magana da ke kina wani zizzillewa. Anan! Dadi gani. Ismail ya shigo cikin gidan nan? Eh ya shigo amma sun fita da kalifa dan ya ce mu wurinsa zai je. To, kai ka ji ko? A gidan na akwai wani kalifa ne bayan ni? Ai gidan kalifa biyu muke da. Akwai kalifa babba, akwai kuma kalifa ƙarami. Yafar! Magana kake ne? Magana nake yi mana. Ka je ɓangaren binta ka kira min Ismail yanzu. Binta binta wani abu. Ba na son munafunci binta nawa ce a gidan nan. da Allah ka yi haƙuri hajiya za ka ce ka san da yake sunan ne ba kiransa ake ba shi ne ba. na daɗe ban ga mutum mai nagartarsa ba gashi har yanzu ban san dangantakarsa da yaro kenan wannan ka sani kaga lokacin da nake aikin gadi a asibitinsa kowa kuka yake da shi bai kamata kana wannan zance ba abin da ya wuce ya riga ya wuce shi wannan yaron kirkinsa kawai ya sani bai kamata kana labunta wannan zancen da ya wuce ba.